To, alhamdulillah, alhamdulillah, eh, muna ƙara godewa Allah kuma muna mika gaisuwa ga masoyanmu a duk inda suke a faɗin duniya. E, maganar da ake yi ta shugaban ƙasar mawaka Alhaji Dauda Kahutu Rara ya yi accident, e, wannan gaskiya ne domin daman jarabawa tana kan duk wani musulmi, amma muna sanar da masoyanmu a duk inda suke su kwantar da hankalinsu shugaban ƙasar mawaka lafiyarsa kalau. ko ɗan yatsan hannunsa bai yi ƙwarzane ba Allah ya aiko jarabawa amma ya fita kuma lafiyarsa kalau yana cikin ƙoshin lafiya yanzu haka yana gudanar da rayuwarsa yadda ya saba ta yau da kullum muna kira ga masoya a ci gaba da yi mana addu'a Allah ya kare ya kaɗe hau da kuma mugun ji mugun gani amma dai lalle hakan ta faru na accident amma kuma lafiyarsa kalau yana cikin ƙoshin lafiya yana ma ci gaba da rayuwarsa yanzu haka cikin koshin lafiya muna yi wa fatan alkhairi kuma muna neman addu'a a gare ku Allah ya ƙara tsare mana shi ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa nisan kwana muna roƙon Allah ya ƙara ba wa ƙasar mu lafiya shugabanninmu Allah ya ƙara taimakon su akan sa na alkhairi su ma shugaban ƙasar mawaƙa Alhaji Dauda Kahuta Rara manufofin da yake da shi na alkhairi Allah ya ƙara dafa masa Allah ya ƙara ba shi ikon cimma su Allah ya ƙara mai tsawon rai da lafiya da nisan kwana kuma yana nan kalau lafiyarsa kalau yana nan lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah ga wani Allah ya baka nawa murna muke da dan kuikuyin sa sai dai tattakiya ga Allah ya baka nawa murna da sai dai ga wani Allah ya baka nawa murna muke da sai dai jejewa rushe rusau hana kanto matsewa rushe tamkar wani dallalin kanwa ka to matsula ba zai ban tsoro ba ban to ma kula yana turkunta ka barna ya sa kai ba gyarawa ba a kana mutu da ba na to gugin baya rushe rusau kuma ga kwashe kaya rushe in kai magana sai su karya wai gyara za su yi ban tantance ba kan to ma yana gurgunta ka sun kusa su yi mata ganga rushe ruwan arziki baya wanka rushe ga kotu tana a auna ka rushe ba ka da wata kwakwara jirgin kwalin ka ba da kai karshe ba kanta magwalo rushe shi kula yana kwalliyar molo rushe gaga wani gaga da tallo na san uba ko ta ake yin irin ba kanta ma kula yana gurgun daka ya zo da shirin ɗaukar fansa rushe zauna ka ji lissafin hausa rushe sai ta ci kasan nan ayyasa rushe na baka wata biyu ya musa insha allahu kano dai ba kai ba kan ma yana turgunta ka yayi rushe ba a hana kaza ta yi koyi rushe an bar ma wuya daukar nauyi rushe za ka yi ka taba ko da ka yi komai gashin ka kano ce ba wai ba kan ma wula yana turgunta ka har na ya sa ka yi ba gyarawa ba domin ka ta uba ba da umar birni kai ka san za ta kife dan cirani rushe da kai da kano sai sabani rushe ka ta kai ta al'ummar birni rushe ka dauta jin kauye birni dubban yan kasuwa ba sa ya ma ba kan toma kula yake sangar taka karna ya sa kai ba gyarawa ba sabon jidiyo muke mikawa dai mai ga wani ka da kano za ta yi daɗi rushe sai mai rufe bakin mai kaudi rushe bana dole gyada za ce karfi rushe ya ba da shirin bi bar kurbi yayi takara mu ko ba da mu